والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قواعد الصلاة بسم الله آه، باب باب في الصلاة المصنونة babi a cikin sallah na sunna salloli na sunna na'am wa amma salatu masnuna fa sab'a amma salloli na sunna guda bakwai ne Salatu al aidain farko sallan idi biyu sunna ne na'am an gane sallan sallan idi sallan idi guda biyu sunna ne wa al janaza sallan janaiza ma sunna ne na'am wa al istisqa a nan wajen an ce sallan janaiza sunna mai iziya kuma ya ce sallan janaiza abinda da ya sunan shi farbi kifaya daga malamai malikiya sun yi sabani kan sallar jana'iza wasu na ganin suna ne wasu na ganin farbi kifaya na'am wa salatu istisqa sallar roƙon ruwa ma sunna ne wa salatu kusufi shams sallar kisbewar rana sunna ne wa salatu kusufil qamar sallar kisbewar wata sunna ne wa salatu shaf'i wal wit sallar shafa'i da wutri sunna ne wa tarawih sunna sallan tarawih sunna ne a cikin ramadan kawai ake yi nam sunnatun wajiba sunna ce mai karfi sunna ce muakkada nam intahat masnuna salloli na sunna sun kare lissalati nurun azim sallah yana da wani haske mai girma tashruqu bihi kulubin musalli. wanda zukatan masu sallah yake harkaka da shi Wala wala yanaluhu illa al-khashi'un babu mai samun wannan haske sai masu kushu'i sai masu tsoron Allah suna ce kushu'i shine natsuwa na zahiri da natsuwa na baɗi. a gane natsuwa na zahiri da kuma natsuwa na baɗi ba masu samun hasken wannan sallah sai mutanen da suke da natsuwa na zahiri da natsuwa na ne. wato in an ce natsuwan zahiri ya zama to mutum ya natsu in yana sallah an gane ko baya gaggawa baya rawan jiki baya yin wani aiki wanda bai da alaka da sallah hankali shi na kan sallah sannan ga natsuwa na zuciya ya zama to ya sanya hankali akan wannan sallah baya tunanin duniya baya tunanin wani abu na sana'a ko wani abu na rayuwa an gane idan mutum ya zama to zuciyar shi ya fuskanci sallah din baya cikin wani baya cikin fushi baya cikin wani farin ciki mai tsanani wanda zai kusar da hankalin shi daga sallah sannan tunanin shi baya cikin wajen sallah sannan kuma jikin shi na da natsuwa shine da natsuwa na zahiri yana da natsuwa in yayi ruku'u karanci zai tsaya yi subhana rabbiyal azim kamar su uku ko biye da uku in yayi sujada karanci zai subhana rabbiyal a'la su uku ko biye da uku irin wannan sai a ce mutum yana cikin natsuwa na ainihin zahiri da na batini to wannan sallah ba mai samun haskensa sai mutumin da yake cikin natsuwa na zahiri da natsuwa na batini su ne Allah ke cewa wannan zai lahu fi salatihim khashi'un su ne wayanda a cikin sallolinsu suna cikin da kushu'i na'am fa idza ataita ila A eh malamai sun ce kasa da guda hutu da manzo Allah kasa abba uku yake karanci in mutum ya kasa da haka to gaskiya ba da zuwa eh fa idza kai ila salah idan ka taho zuwa ga sallah na mafarrik farriq min ad-dunya wa ma fiha ka karkabe zuciyanka daga duniya da abin da ke cikin duniya na mushtagil bi muraqabati maulak ka kula ka shagaltu da kulawa da dokokin ubangiji a wannan shirin kushuri ko karkabe zuciya daga duniya da abin da ke cikin duniya kuma ka shagaltu da kulawa da dokokin ubangijinka allazi tusalli liwajhi wanda kake sallah domin fuskarsa wa taqid anna salata khushu'un kuma ka kudurce cewa lalle sallah khushu'i ne ba wa tawadu'un lillahi subhanahu da kuma kankan da kai ga Allah mai tsarki bil qiyam ta hanyar tsayuwa war ruku da ruku'u was sujud da sujada idan mutum ya yi tsayuwa kamar yadda Allah ya ce ya tsaya sannan yayi ruku'u ya sunkuya zuwa ga Allah yayi sujada zuwa ga Allah to wannan ya yi ainihin tawazu ga Allah subhanahu wata'ala wa ijlala da kuma girmamawa wa ta'azima duk da daukakawa lahu nam eh ta hanyar girmama Allah da kuma daukaka shi ta hanyar kabbara wa tasbih da tasbihi wa zikri da zikiri na'am shimau shagaltu da kulawa da dokokin ubangijinka muraƙaba shi ne mutum duk abin da yake yi wato Isa sa a zuciyar shi Allah yana kallon shi duk abin da yake Allah yana kallon shi Allah yana muraƙaban shi a gani ka shagaltu da kulawa da dokokin saboda a matsayin garin musulmi ka san Allah yana kallon ka yi sallar da kyau saboda Allah yana maka muraƙaba eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجوز إمامة الأعمى yana halatta limancin makahu wal mukhalif fil furu' da wanda ya saba maka a wajen furu'a an gane ku ya halatta a sa makahu ya zama liman kamar a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Umm Maktum yana yin limanci ko makahu ne shi an gane ku sanan kuma mutumin da ya saba maka furu'a kai kana mazhaban malikiya zaka iya bin wanda yake mazhaban shafi'iyya hmm. za ka iya bin wanda yake mazhaban hanafiya za ka iya bin wanda yake mazhaban hanbaliya sabanin furu'a baya hana abu juna sallah a sai dai kuma inda gizo ke saƙa mazhaban hanafiya sun ce karatun fatiha ba dole ba ne ba hannafe yana iya karanta kawai abin nan ulhuwallahu ahad a raka farko ya karanta ƙuru wallahu ba fatiha kuma ya ruku za ka bi shi eh? kamar sallah zuba. sai ka ji ya karanta kawai ƙul wallahu a kuma ya karanta sabbi ya karanta fatiha ba zai yi ruku ya ce mene ne faƙara umar ta yasara min alƙur'an ku karanta abin da ya sauwaƙa daga cikin alƙur'ani abin da ya sauka nan shi ne sabbi ko kuma shi ne mudhammatan da ya karanta kawai sai ya ruku eh, eh shi ne kawai daga shi karatun karatun fatiya shi ne hujjansu ka karanta abin da ya sauka daga cikin alkur'ani an gani abin da ya sauka shi ne ainihin sabbi ko kuma kurwar wallahu ya karanta ba fatiya karatun fatiya a wajen ba hannabe mustahabi ne in ya ga dama ya karanta in ya ga dama ba zai karanta ba kuma shi na ganin sallar shi sallar shi ta yi to kai misali yanzu ka zo sallah sai ka ga wannan ka iya fushi sallah a cikin kuma a ta a cikin kuma sallah in ya ida da sallah in ya ita zai iya tashi ya tafiya shi ba sallama yana ida da tahiya sai tashi ya tafi shi kawai shi a wajen sallama a cikin sallah ba dole ba ne na to an mai ya ce kai ka da wannan suna ɗabakawa suna ɗabakawa su akwai abubuwa da yawa da suka bambanta ina ganin a cikin mazahib babu wanda suka bambanta da al'umma sosai kamar yan hannafiya kuma su suka yawa a duniya shi yasa an kaje saudiya sai a ce ma ai laraba ba sa hada sauri da mutane ba sa kaunar mutane ba ko ba laraba ba ne galibin mabiyan su mafi yawan annabawa ajamawa ne mutanen india pakistan afghanistan china indonesia irin wannan garuruwan inda fararen fata ne za ce ai laraba ba sa mutane in an zo sallah kana turo kafa suna guduwa ba wai suna kyaman ka bane su a wajen su haɗa kafa ba ba dole bane su a wajen su haɗa kafa ba shine gyara sahu ba haɗa sahu shine a yi lebur haka kana nan kana nan wato kana yi haka da kuma buwa sai haka kana mutuwa zai ce subhanallah zai kara gaba subhanallah <laughs> eh su da ce mace na iya auren da kawar da kanta <laughs> shi zan haka kamar zo shek mukbil baya mun sauki sosai baya sauki yana mun rashi da kyau <laughs> na'am ana wannan ku wala inni to saboda haka yana halatta sallah a bayan wanda ya saba ga furu'a an gane da kuma kamar kai sallah a bayan babalike ya sallah bayan mai istiraha liman yana istiraha shi babalike baya yi amma in yabi mai istiraha sai ya istiraha wal inni da mai kankanuwan ba. ya halatta abin shi sallah da kuma kuturu irin kuturtar nan mai yanke gabobi mai ruwa ruwa illa an yashtadda jazamu sai dai idan kuturtar fa yi tsanani sosai wa yadurra man karfahu ya zamanto yana cutar da wayanda suke bayansa a nan wajen fa yunaha anhu sai a nisantar da shi daga gare su an gane wannan ko sai a nisantar da shi nan gaba kila za a nemi yara su dinga tambaya bai kucirta kila don kusan yanzu abin ya fara bacewa yanzu kila da yawa daga ciwon suka taso yanzu kila wani bai san kuturu ba ni ko ko a kan da ban ba ganin kuturun sosai ne sai makafi sai kawai da mutanen da lafiya su lau suna nan ko ma na da yawa da yana yana da wuya ka shiga mota baka da kuturu ba kuma yana da wuya kana yawo baka ga kuturu yana fara ba zai zo lafiya in daɗe a cikin wala baka kuturu ba yanzu da ha unguwa muke da shi da na kutare unguwan kutare ba garin su kuturu kafar ya tsofa kuma yanzu ba ba karfin yawo daga su sun haddace ayoyi da suke wa'azi da shi da haka sai ba wannan ciwo yanzu ya riga ya warke ciwo kudin ta ya tafi eh Allah ya kawo sauke shi na'am ciwo kan guda biyu da wannan ciwon kudin da ciwon zanzana sun za ga mutane masu zanzara da yawa yanzu ba su yanzu an samu wannan abu kuma sannan hawan jini shi ya rage yanzu ga ciwon wannan paralyze eh ciwon paralyze kamar ta hawan jini zaki samun shi amma da na da ciwon ne sosai ciwon da ake cewa wannan me zai kira shi wanda ake allura din nan eh? polio kusan ciwon polio ya tafi magana polio yanzu babu shi yanzu gaskiya kawai dai irin dai wanda suka samu hawan jini stroke da kawai nan da eh ya tushi ne wa yajuzu ulul ma'mumi ala imami yana halatta daukakan mamu akan limaminsa. sa wala bi sakhe ko da da dakin ne mamu ya hau saman liman ko da dake mamu na saman liman na kasa ya halatta wala yajuzu lil imam al ulu ala ma'mumi baya halatta ga liman ya ɗaukaka kan mamu ya hau saman mamu ba ya halatta illa bi shay'in yasi sai dai da abu dan kadan ka shibir kamar tuka guda wa nahwi tuka guda da abin da ya kama da shi na wa in qasada al imam aw al ma'mum bi uluwi al kibr wa in qasada al imam al kibr hmm. wa in qasada al imam aw al ma'mum al kibr idan liman ko mamu yayi nufin girman kai matsalar salatu da da dawakan shi sallar shi ya baci hmm. an gano wannan to wannan yana daga cikin abin da malikiya suka bambanta da sauran mutane girman kai na ba ta sallah ko girman kai na da cikin abin da ke ba ta sallah to wannan yana daga inda malikawa suka bambanta da mutane sun ce kawai in ka zo sallah sai ka dan nuna girman kai sallah ya baci an gani girman kai yana daga cikin nawaqidul menene salati ta wannan fahimta yana da rauni kwarai da gaske an gani wannan yayi daidai da masu cewa idan mutum yayi azumi ya dauki azumi sai yayi ƙarya ko ya yi annamimanci ko ya yi ɗan girman kai ah, azumin ya ɓaci akwai wannan mazhaba mazhaba na ibn azam al duk wanda ya ɗauki azumi sai ya yi ƙarya shi kenan bai da azumi an gane? <laughs> Na'am alihiyya bismillahir rahmanir rahim. Wa akwai hadisin da ya dogara da shi wannan hadisi ne ne akwai wani hadisi nan da ke cewa mallam ya da kaula zuwa wal amala bi falaisa lillahi haja min an yada da amahu Kuma sharabuhu duk wanda bai bar faɗin zurba ko aiki da shi ba shi da wata bukata ga Allah daga ya bar cin abinci da ba ya bar cin abinci da ya ba kai gare shi an gani na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والوارثات من النساء سبع masu gado daga cikin mata su bakwai ne albin akwai ɗiya tana gado wa bintu akwai ɗiyar ɗa ita ma tana gado Wayan safalat ko da ta yi ƙasa ko da jikan ya ko da jikan jikan jikan jika ce wal um Sannan uwa tana gadon ɗanta. wal jadda kakan ya tana gado babu uwa wa alat kakan ya ta ɓangaren uwa kenan ba hmm. kakan ya ta ɓangaren uwa ko da ta yi sama ko da kakan kakan kakan kaka ne sannan da ya ta bangaren uba ma ya ta bangaren uba ita ma tana gado walau yar uwa tana gado wato yar uwa shakikiya yar uwa li abiya yar uwa li ummiya wa zauja an gane sannan sannan ainihin mata tana gado wa maulatun ni'ima da maulatun ni'ima ita ce mace wacce ta yanta ainihin baiwa hmm. ko ta yanta bawa in ta yanta baiwa ko bawa sai ya zamanto a wannan bawa ɗin ya mutu bai da mai gado to ita za ta gaje shi ta ce maulatun nema za ta gaji bai wata ko bawa da ta yanta an gane wa man ada haula wanda ba nan ba ta abul um kaman ainihin baban uwa baba na uwa wa ibn al da kuma ɗan yar uwa huwa min zawil arham yana daga cikin zawil arham ake kiran wayannan yan uwa na zumunci la yarsu shay'a ba sa gado komai wayannan ba sa gado na komai imam al na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب فيما يبطل التيمم babi game da abin da ke bata taimama walit tayammum salasun tubtilu wa farduhu mimma atat tubtilu tu'addilu na'am walit tayammum salasun shi tayammuma yana da abubuwa guda uku tubtilu da ke bata shi kuma wato abdilu kuma yake wofintar da shi abubuwa guda uku da ke bata shi kuma ke wofintar da shi wa taimama suna daga abin da riga sun zo a can baya sun zo a can baya an wuce magana minha salatu awwalan min ba'dihi thumma wujudul ma'i ba'da sannan daga cikin abin da ke bata taimama akwai sallah ba'di gano ne bayan wato sallah min har salatu awwalan min ba'di wato da zaran mutum ya riga ya riga ya yi taimama ya yi sallah kana idar da sallah shi kenan kun lura idan mutum ya yi taimama sai ya yi sallah ya riga ya idar da sallah wannan taimaman ya ɓaci nan gaba in yansa in zai sake yin wani sallah sai ya sake wani sabon taimama wannan shine mazhaban malikiya yana daga cikin abin da ya bambanta mazhaban malikiya da mazhaban hannafiya su yan hannafiya suka ce shi taimama kamar alwala yake bai da bambanci da alwala idan mutum ya yi alwala to in ya yi sallah wato sai ya to wato bai samu ruwa ba sai lokacin wani sallah ya ƙara zuwa zai iya sallah da wannan taimama yadda kasan mutum na iya yin salloli da yawa da alwala to a mu hanafiya mutum na iya yin salloli da yawa da taimama guda ɗaya ko malikiya suka ce in kai taimama kai taimama sai kai sallah kana idan da wannan sallah wannan taimama ya baci in za ka yi wani sabon sallah sai ka sake sabon taimama shi ne abin da yake magana nan wajen an gane wannan ko min ha Sola a awwalan min ba'di daga ci akwai sallah farko bayan mutum ya yi taimama da ka'idar da sallah shi nan. sannan samuwar ruwa ba da fakaji bayan rasa bayan rasa ainihin ruwa idan mutum ya rasa ruwa sai ya taimama wato kafin ka yi sallah sai ka samu ruwa kana samu ruwa samu ruwa ya bata wannan taimama ne. yatluhu ma tanawwu al-ahdathi bima tatim biha tatim mu'addatul thalathi abinda ke bin wannan abinda ke bin su wannan shine nau'antuwan hadasi nau'i nau'i na hadasi an gane ko nau'i nau'i na hadasi idan mutum ya ce ma sai ya sai ya rihi ko mazi ya fito masa ko ga'ibi shikenan ya baci ya hatta da wannan ne lissafin guda uku ke cika mm.

zai zo mai karatun qur'ani sai zai iya yi mana duk abin da kake yi da alwala zaka yi da tayyuma ba bambanci shi ne sahih eh annabi ya ce as-sa'id wa zuqul muslim fa in lam yajid al-ma'a ashara sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqi Allah wal yubtahu basharatahu eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والدلك لا يسخ بالتوكيل إلا لذي آفة أو alili. cudawa a mazhaban malikiya farin ne ko to ya zama to mutum ba shi da hannun da zai iya cudawa ba hannun ba lafiya ya za a yi shi ne cewa wadan ku shi yana inganta ka sanya wakili ya cuda maka misali kamar a cikin wankan janaba cudawa dole ne inda mari to kuma ga shi hannun ba lafiya ko kuma hannunka ba zai kai wani wasu wurare ba hannun ba zai kai wasu wurare ba to yana inganta ka wakilta mutum ya wanke kamatar shi da cuɗa mai to shi da yake cewa wadar kula ya sai gobe tausiri Cudawa baya inganta da wakiltawa illa lazi afati sai dai ga abocin aibi aw alili ko mara lafiya wanda ba zai iya ba sai ya wakilta matar shi ta cuɗa mai na'am wal qasru fi taharati al i'aba in ta ta kullu sha'ratin janaba na'am wato manufa ga ainihin tsarki shine al i'aba shine gamewa an gane ta ta kullu ko ina ko ina mutum ya game shi a gani ko ina mutum ya ruwa ya same shi domin karkashin kowane gashi akwai janaba hadisun da ya zo cewa inda ta ta kulla sha'aratin janaba hadisin na bin abi da if bai inganta ba فتغتسل الفرج وما هذاه بنية الفرج ولا za ka wanke farji ka wanke farji da abin da yake damra da shi da niyya na farilla kada ka manta da shi za ka wanke shi da niyya na farilla kada ka manta da wannan na ba da zawali ma bihi min al'aza aw ma ahu yasiru fihi za wa iza wato bayan busar da abin da ke tare da shi na kazanta ko ma aw ma ma abu ma bihi abin da ke jikinsa ko abin da ke tare da shi yasiru fihi za wa za da wannan da wannan duk ya inganta wato ma'ana wato da ainihin wato wannan ya sunan shi wanke wanke kazanta da kuma ainihin wanke gaɓoɓi duk ya inganta wa qaddimul wudu'a in aradta wal ghusl yakfi anhu in taraktahu ka gabatar da alwala in kai nufin alwala din wanka yana wadatarwa in ka bar shi in ka bar alwala wanka ya wadatar game da alwala an gani ibnu ashar kuma sai yanzu yanzu alwala tun daga farko ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة لكتاب التركي فصل فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلمة فصل أي هذا فصل wannan fasali ne wata hasulu tsahara tsarki yana tabbata bi ma'in wannan ma'in an cire hamza ne saboda ainihin waƙe. lalura na wake salima bi shay'in min at-tagayyur wa tahsul al-ba'ara bi salima bi shay'in min at tsarki yana tabbata da ruwa salima wanda ya kubuta bi da wani abu min at-tagayyur na canji da ruwa wanda ya kubuta da wani abu na canji launin bai canza ba ɗanɗanan bai canza ba warin bai canza ba idza tagayyara bi najisin turiha au dahirin li adatin arsaluha idan ya canza da dajasa dureha ai a zuba da shi au dahirin ko ya canza da wani abu mai tsarki kamar nono ya zuba ciki ko miya ya zuba ciki ko kuma wani abu da ya canza shi mai tsarki a gane au dahirin ko abu mai tsarki arsaluha li adatin wanda ya dace ga al'ada ya dace ga al'ada kamar me kamar dafa abinci za a iya dafa abinci da shi za a iya wankan jin daɗi da shi za a iya wanke-wanke da shi ruwan da ya canza da nono ruwan da ya canza da madara ruwan da ya canza da miya kaga wannan karsalu hali ce irin wannan ruwa ya dace ga al'ada na dafa dabe wankan jin daɗi da wanke-wanke duk zaka iya yi da shi nam illa idza lazama fil galibi kaga shi mazhaban Abu Hanifa shi yana ganin dan nono ya shiga ciki ya canza launin ko ɗanɗano ko wari ko miya ya shiga ciki ko wani abu ne mai tsarki ya shiga ciki ya canza shi za ka iya amfani da shi an gani yanzu dan nono ya zuba cikin ruwa sai canza launin ko ɗanɗanon ko wari a wajen abu halifa za ka iya wankan janaba da shi za ka iya alwala da shi da duk wani abu na ibada ba matsala kuma wannan ba shi ne sahi insha Allah an gani babu wani nasi wanda ya nuna cewa idan nono ya zuba cikin ya canza shi ya bata shi daga ba abu halifa yana da karfi akan wannan matsala din an gani cewa wato a irin wannan duka na'am illa idza lazama fil galibi sai dai idan ya lizimce shi galiban ga mafi yawan lokaci a gani sai dai idan ya lizimce shi galibi wanda baya rabuwa da shi galiban shine bima yufariquhu galiban wajen mai halari da kuma bima yanfaku anhu galiban wajen mai iziya wato ruwan da ainihin wato akwai kwakwalwar da wani abu ya canza shi abin nan galiban baya rabuwa da shi a gani wani abu ya canza shi wanda wannan abin galiban baya ga misali a ce kasan wajen kasan wajen jari to kuma ruwan na wajen ruwan baya rabuwa da wannan wajen mafi yawan lokaci ruwan baya rabuwa da wannan abin to kusan irin wannan abu mai tsarki ne misali kasan ja ne kuma ruwan baya rabuwa da wajen to wannan mai tsarki ne ko kuma fara ƙasa ruwan baya rabuwa ko ko ƙasa gishiri irin na Legas kaga ai ruwan baya rabuwa da gishiri galiban to tunda dai baya rabuwa da shi galiban to za a ba wannan wannan ruwa hukuncin sa ya halatta a yi amfani da shi kamar garanti kamar kanwa um, to wannan ruwa mutlak ne shi irin wannan ruwa ruwa ne mutlak ruwa ne saki ba kaidi kan bi kamar ruwan da ya narki ruwan kankara ko ruwan snow sai ya narke za ka iya amfani da shi za ka iya amfani da ruwan snow ko ruwan kankara in ya narke sai ka yi amfani da shi ka yi alwala ba matsala insha Allah sai eh. eh, saboda balikawa ne su da goruba ya fada ya canza launin ko kowa ne ya canza a nake ya canza su malikawa ne gama ga mutum da yake neman nasi ya san babu wani dalili na faci babu salik babu wani dalili na batawa Sai ya lura da shi ba zai cutar ba. Sai ya da shi. Zuwa Salim. Haka irin ruwan nan na tanki, tanki ya yi tsatsa. Wannan tsatsa na tanki bai hana a yi amfani da ruwa. Ko da ga launin tankin tsatsa nan ko abin da za ka yi amfani da shi abu ne wanda yana tare da ruwan ba komai amma asalin shi ai ɗan ruwa ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سباو السالك والخمس والأربع فشفى ya zama to mutum zai samu a biyar kafin rana ya bullo ko kuma raka'a hudu to kai shafa'i da wuturi shafa'i raka'a biyu wuturi raka'a daya na'am ka fi salati a gani in akwai raka'a biyar ko raka'a hudu ga akwai asuba ko asuba a biyu a shafa'i raka a biyu ɗaya a mutane haka nan in akwai raka a hudu shi ma eh, na wai ko walkamsu khamsu a gani shi ma raka a hudu ga asuba ga shafa'i raka a biyu na wannan ba wannan ko ga fajiri ga wannan

ga shafa'i ga wuturi shafa'i ga wuturi ga rakatar da za a iya in dai raka raka a ne shi ma sai da raka ɗaya ya shigar da raka fajr da ciki hmm? na'am eh, kaga wa shafi wal kamsi wal arba'i fashfa wa autiri hmm. zaka yi shafa'i da wuturi raka'a raka'a biyar da raka'a hudu za ka yi raka zai raka ɗaya ya rabu ko inda ga raka biyu eh, shafa'i ga kuma raka ɗaya wuciri za ka yi shafa'i da wuciri raka biyu da ya rage zuba. ko sannan shi ma raka hudu za ka yi shafa'i da wuciri raka ɗaya da ya rage ya shiga da asuba shi ma eh haka nam tafi eh, salafi a wutir in kuma raka uku ne kawai ka kyala shafa'i ka yi wuciri nam wa akhir wa ka jinkirta kai wutiri raka'a biyu ya shiga da asuba ko sai ka jinkirtar da raka'a talfajar kai daga baya na'am wal isnatayn ibda bis subhi waqdi ila zawal al fajr misl al fard wato in kuma raka'a biyu ne ya rage kafirana ya kullu? ibda subh ka fara da ainihin asuba wa qadi ila zawal karama raka'a talfajar zuwa ga zawali wal fajr eh karama raka'a talfajar zuwa ga zuwa ga zawali misl al fard misalin farilla inda ake rama farilla وثانيها العيد على الرجال من وقت هل النفل للزوالي نبيتا shine sallar idi ga maza sallar idi ga maza min waqati hillil daga lokacin da ya halatta ayi nafila har zuwa ga zawali shi idi daga lokacin da ya halatta ayi nafila har zuwa ga zawali a gani shine ya ce idi ga maza mata ba maza wa malikiya ta fi kowace maza ba zafi akan mata da su sun ce maganar ma zuwan mace zuwan mace masallacin juma'a budurwa ma bai halarta wai makaruhi ne mace budurwa ta ci kar ta je masallaci a yi ta tadiya wajen a gari to shi nan ma idi sai ce idi ga maza bai ambaci mata ba haka duk ma abin da ya haukan maza ya haukan mata a nan wajen sun ce idi daga lokacin da ya halarta a yi nafila har zuwa ga zawali na'am na mukabbiran sittan wal ihrami wa sittatan fi talwi bil qiyami yana bai kabbara shidda bar da kabbara harama in an hada da kabbara harama ya zama nawa ya bakwai kabbara bakwai ake yi har da kabbara sannan zai kabbara shidda a jere bil qiyami har tsayuwa in ba da na tsayuwa ya zama biyar wa in wa in yuttaba mamu zai kabbara wato in na kasu sada idan ainihin na kasu ya bayyana in ya tauye wani abu wato in ya zo in ya tauye in bai samu abin ba zai kabbara in in tauyewa ya bayyana wa in yanzu imamu hulaminta ba amma idan limaminsa ya ƙara wani abu a kabbara ba za a bi shi ba ya eh, shi ma zai zo ya rama wani abin da ya bayan lima ya gama eh wal khamsu wal arba'i fashfa wa autri wato idan akwai raka'a biyar ko raka'a hudu ka yi shafa'i raka'a biyu sai ka yi wuce raka'a daya sannan sai ayi asuba fa fi salati autir sannan a cikin raka'a uku kuma mutum zai wuturi wa akhir al sai ka jinkirta rakatan fajr na'am wal isnatayn ibda bil mus bis subh idan ko raka'a biyu zura raka'a biyu a zura ainihin wato a biyu misali wato ka fara da ainihin asuba ila ila zawal waqadi waqadi ila zawal wato waqadil fajr karama a rakatan fajar zuwa ga zawali na mislal fard misalin farilla na saniyu al aid na biyu shi ne idi ga mazaje min waqti hillin nafli daga lokacin halaccin nafila har zuwa ga zawali na mukabbiran sitta kana mai kabbara shidda wal ihrami banda kabbara harama wa sittatin sittatan bitalwi sannan kabbara shidda ga ga ga shi da raka mai bin sa har zuwa ga banda wato banda na ko hada na tsayuwa kabbara shidda ga raka na biyu mai bin sa banda kabbaran tsayuwa kai da kabbaran tsayuwa ya zama na shida Namu kabbaral ma'mum ma'amu zai kabbara idan tauyewa ya faru idan shi bai samu cikakken kabbarori ba nam wa in zazid imamuhu lam yuttaba idan limamin shi ya kara wani abu ba za a bi shi ba za a mai tawaye na'am eh ba za a bi shi ba ba abin da zai yi ba abin da zai yi niyyar tilmo wa kai subhanakallahumma ilimami ya gama kabbarorin kafin liman ya zai ka yi a ba a yi haka da ba wajen ramuwa Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك